da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan uh, ana nan lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke sauraro da wannan can talata hudu ga watan Yuli na shekarar 2017. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-31-41 da kuma ta intanet a voahausa.com ko kuma kai tsaye a shafinmu na Facebook masu gabatarwa. Safina ta sada dangi da ni Maryam Bashir Bugaji. Kamar kowace ranar Talata muna magana ne akan ilimi kuma wannan talata sai ta fada daidai da ranar bikin yancin samun yancin amurka eh, maryam shekara nawa ne 241 to <laughs> masha Allah <laughs> to a yau za mu duba batun harkar tsaro a jami'an maiduguri inda ake ta samun har-haren ta'addanci wanda har ya sa kungiyar malamai ta asu ta yi barazanar dakatar da ayyukan jami'ar muna da ɗalibai kusan dubu arba'in nan ka zo kana ce musu an buɗe makaranta su zo kuma ka kaddara wannan abun yake faruwa to gaskiya mu ba za mu iya ba shiko hadimin shugaban najeriya kan harkokin kafafen yada labarai ya bayyana cewa abin da ya kamata mu yi ƙarin haske ga waɗanda yawanci suka fara kiraye-kiraye a kan cewa ya kamata a ce an rufe wannan jami'a saboda kawai rashin kewaye ta da ba a yi ba ina ganin daɗi ne ya yawa kafin ku ji waɗannan bayanan za ku ji tattaunawa da wani malamin jami'ar Maiduguri wanda ya mana ƙarin haske kan wannan batu. Sannan amsoshin tambayar da muka yi muku na nan tafi sai ku biyo mu ku ji duka a cikin wannan shiri na yau da gobe. Shirin matasa. bari mu fara da rahoton da wakilinmu haruna dauda biyu ya turo mana game da ikirarin rufe jami'ar maiduguri idan har tsaro bai inganta ba. kamar da ƙungiyoyin jami'ar maiduguri karkashin jagorancin kungiyar malaman jami'ar sun yi barazanar dakatar da ayyukansu na shekarar 2017 zuwa 2018 idan har gwamnatin tarayyar ba ta biya masu bukatunsu ba gamayyar kungiyoyin sun dai wannan barazanar ne a wani taron manema labarai suka kira jiya a garin maiduguri inda suka ce gwamnatin tarayyar ba ta nuna damuwa ta game da halin da suke ciki ba musamman ma na rashin tsaro da jami'ar ke fama da shi a yanzu hakan wanda suka fuskanci hare-haren 'ya'yan kungiyar boko haram fiye da sau biyar dai ana kai hari a wannan jami'a da ake kyautar sun 'ya'yan kungiyar boko haram ne suka kai wani ciki har sai da mutuwar wani shehin malami da ma wasu ma'aikatan jami'ar dr bani mamman dai shine shugaban kungiyar malamin jami'ar da ya zargi ma gwamnatin tarayyar da cewa tunda ake kai masu irin waɗannan hare-hare babu koda mutum ɗaya da ya ziyarce su daga ma'aikatar ilimi na tarayya ko kuma ita gwamnatin tarayyar don jajanta musu game da irin wannan abin da ke faruwa an dai fara kai hari ne a wannan jami'a ranar 16 ga watan janairun wannan shekara ya ce yanzu hakan ma akwai profesa profesa guda 70 da wasu ma'aikata da malaman jami'ar da ma ɗalibai da suka fice daga daga makarantar saboda irin wannan barazana da suke fuskanta daga wajen 'ya'yan kungiyar boko haram din don haka ya kira ga gwamnatin tarayya ta hanzarta wajen gina ganuwa da zai kiwoye wannan jami'ar musamman ma ta bayan makarantar da ake tsotsin cewa ta nan ne 'ya'yan kungiyar boko haram ke samun shigowa cikin makarantar da kuma ake tara bumabumai da ma wasu na'urorin tsaro wanda suka yi kiyasin cewa zai cimma kusan biliyan uku kama karin haske da dr mamman din ya yi wa manema labarai cikin harshen hausa na ɗaya batun gina ganuwa na university da ba gina ta ba za ka ga cewa kullum wa'annan yan ta'addan nan ta wurin su ke suwa to amma in an gine an saye kuma kayakin na'urori na irin wayannan leke-leken da kuma eh, ganowa wayannan abubuwa to insha Allah in kai shiri ka bar wa Allah sauran kuma kamar kun taba gaya ma gwamnatin tarayya ku kanku game da irin waɗannan matsaloli na hare-hare da ake kai muku ba yadda zai abu ya faru a university nan ko ma a ina ne da dai ba sanarwa ainihin gwamnati ga abin da yake faruwa ba ai kana sane da cewa shekaran jiyan nan gwamna mai girma gwamnan borno ya zo cikin university ya zo ya gano wa kansa ya yi ma ba da miliyan hamsin akan a gina wayannan abubuwa ai ji yi. wannan fadan da muke nufa ba na mutum ɗaya ba ne fada ne wanda ya kunshi ɗalibai malamai da sauran ma'aikata na jami'o'in maiduguri so abu ne kuma wanda tun da farko mun san cewa da dai an ce boko haram an san ce mu jami'o'i musamman mu ake targeting yanzu idan har gwamnatin tarayya ta ki zuwa gare ku game da irin waɗannan bukatun ku musamman ma game da na kewaye wannan makaranta da ganuwa game da kai bayani wani mataki za ku doka ne nan gaba shi na ɗaya mun gaya mishi ne abin da ya kamata yi in har ka gaya ma shi wanda kake gani shi ne zai share maka hawayenka akan abun da ya kamata ya yi to in wani abu ya faru da dai e jama'a sun ce ai jama'a ne za su saida kuma in yi so mu yi doki mataki in yi so wallahi sai mu yi shiru to ranka da kai barazanar kamar ma za ku ma iya za ku iya tsayar da ayyukan kuma idan har gwamnatin tarayya ba ta shigo ba ko za ka yi mana karin haske ka tuna fa muna da ɗalibai kusan dubu arba'in ka tuna fa nan ka zo kana ce musu an buɗe makaranta su zo kuma ka kaddara wannan abun yake faruwa to gaskiya mu ba za mu iya ba wannan jami'a da yin saka tana da ɗalibai da ma'aikata fiye da dubu arba'in kuma an kafa ta ne fiye da shekaru arba'in da suka gabata wanda za ke fuskantar wannan barazana daga 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya har ila yau da kan wannan batun muka tattauna da wani malamin jami'a Professor Adam Ajiri, malami daga sashen larabci da addini inda ya mana ƙarin haske kan wannan lamarin. eh wato ni nake ganin wannan abun tun da farkon bom da ya faru da sha shida ga watan januwari alif da dari bakwai wanda ake ya faru a kusa da wani karamin masallaci a cikin jami'a wanda ya kashe musamman babban malaminmu profesa mani da sauran mutane daga nan da nake ganin wannan abu shine farkon tashin bom kuma farkon tashin hankali na mutane cikin jami'a hmm. kuma wannan hari-hari na daga nan yanzu kusan na mun experiencing kamar biyar haka to waɗannan abubuwa muna ganin cewa da gaskiya ana kokari amma a yanzu ah, ga ya kamata a hada kai. Me yasa kake ta faruwa? Me yasa ake ta samun ire-iren hare-haren nan kwanakin nan? wannan mutum ba zai iya bada isheshe ko cikakken bayani ba don abin da sa na ɗaya mm. a da yake akwai wasu abubuwa na ɗaya kaga investment aka ce yana da kamar fadin kusan kilomita irin da bakwai ko takwas haka. Mm. Kuma bayan abu na akwai an yi da rami to bayan rami nan fili kawai ya tafi daji haka hmm. ba samu an yi katanga ba to wannan rashin katangan nan da wannan ramin wanda ya kamata a kewaye jami'ar nan hmm. ina jin shi ne ya sa yaran boko haram da suka samu dama suka fara shiga ta baya hmm. a sai suka fara hare-haren nan kuma na biyu ana ganin cewa sojojin da aka sa nan ba bai isa ba so mm. don in kamar suna duba wani bangare kuma su yaran kuma a akwai wani wajen da za su su boye su shiga wannan din na uku akwai problem na ko masaran wuta mm. a yanzu haka muna da masaran wuta a borno kuma masalan wuta tun a borno ma akwai kuma a jami'an wannan masalan wutan nan za ga ana doka wuta kawai ba gaida ba dalili ko yaushe kuma tun da muna cin wannan emergency da hare-hare nan to mm. yaran a rashin wutan nan sai su boye duhun dare mm. sai su shiga cikin jami'a to mm. waɗannan abubuwa ina ga ya ba su dama su kawo hare-haren da suka ga cewa yanzu za su su boye kowane bangare kuma da fadin jami'an rashin wannan katangan da kuma ba yi rami isheshin rami a wannan lokacin da suka fara ba duk wani ina ga mm. abubuwan da sa suka samu dama sun fara karin hare-hare mm. a cikin jami'a yaya wannan yake shafan karatu kwanan nan kwan korafi cewa a gaskiya in ba a gyara harkar tsaro ba ba za a koma karatu ba ya kake kallon wannan a ni nake ganin cewa kaga a fisabila an yi kokori musamman ma hukumar jami'an sun yi kokori ta wannan kwanin an ga cewa kar yara nan su yi nasara kuma a dace a yi dace a yi kokori a yi karatu kuma kuma na makaranta kuma jami'an suna ba yara hakuri suna ba malaman hakuri kuma su gane cewa wannan abubuwa duk mu zo mu hada kai mu ga cewa mun yi nasara a kai duk da wannan hari-harin kuma niki ganin cewa wannan yasa dukan muka hada kai muka ga cewa inda wannan abubuwa ba zo ya shiga cikin mu sosai ba muna iya mu hada karatun mu amma ni ne ka ganta in wannan ya ci gaba da yake gaskiya fa zai kawo matsalan eh, na ɗaya ma eh, malamai da kansu ma za su ji sun su ci gaba da karatuwa kuma na biyu zuwa yara a makaranta da zaman su da kuma banda wani iyaye ma za su ji tsoron su aika yaran su a wannan makaranta don suna ga in a mabubin nan yana mm. kowa ba wanda yake so yaro ya mutu a wannan kuma daga nan ne sai shi dan mutumin ya da cewa wani abubuwan ba lafiya to shi ne zai kai inda a ce amma ina gani a wannan lokacin tunda an yi kokori ba wai a kira a rufe ba a abin da za a kokori a kara tsoro. Daga ƙarshe kana da wani abu da za ka ƙara game da wannan batun harkar tsaro na jami'ar Maiduguri? Eh ni abin da nake gani. Hmm. Na ɗaya malamai sun yi kokari sun yi hakuri su ma sun nutsu akan nan magarkan ta ci gaba da yadda hakan koyarwa da da bincike da research da sauransu haka su malamai ma gaskiya yadda in ka gani yadda don wannan ba nan shekara kare ba tun daga alif dubu biyu da tara zuwa yanzu dubu biyu da goma sha bakwai din nan kaga kusan shekara takwas ko haka mm. kaga an yi kokori an yi nashi haka shi federal government ya yi kokari inda su dan chairman namu ya ce a ah, tun a wannan lokacin na ba a samu federal delegation sun zo sun nuna ko ta'aziyya ko bakin ciki game da abubuwan da yake tafiya ba kuma ba su taba zuwa su ce a ah, fara gashi abin da kuke ci yaya kuke ya kamata federal government ya zo ya ce a ah, to inda haka ne dole mun mu dauka nauyi don kai yanzu government zai ce ta ce na katanga nan zai iya kwasu abin nan biliyan biyu da digo takwas. Daga mm. wannan ba karamin kun da university zai ba, mm. ba mu da state government zai ba. Mm. Wannan sai federal government ne. Don haka dole ana ganin cewa federal government ya zo a wannan lokacin da domin da wuta wutan ya zo ya yi kokori duk yadda za a kewa wannan katangar nan a yi so that ya yi for peace and security ma university. Kuma na biyu a da federal government ya nuna kwazo ya taimaka waɗannan malaman da sun yi hakuri suka zo da su ba su da manyan sauran su ce mu fa mun gode muku kun yi naci kun rike wannan makaranta a kin mun ba ku abubuwa abu kaza don kun kun yi hakuri da wannan situation da kuke cikin irin wannan abubuwa kaga zai iya taimaka malamai din kuma ban da haka yaran da kansu ma ai idan in aka ga waɗanda sun yi hakuri sun zauna dole su ma a ce minista ya zo ya adiresin ɗinsu ya ce shi ma ya ji daji wannan ne suwa da nacin da aka nan babu kamar mu a ce a wannan irin wannan situation aka bar ilimi yana tafiya yi wannan ya kamata a ce a zo a yi yabo kuma a tosa kuma a sabaka a mm. jami'ar rahim to professor ajiri shi kuma hadimin shugaban najeriya kan harkokin uh, kafafen yada labaru malam sha'aban ibrahim sharaɗa ya tattauna da wakilin munasir elhikaya uh, game da wannan lamarin inda ya tambaye shi bismillahir rahmanir rahim elhikaya abin ya kamata mu yi karin haske ga waɗanda yawanci suka fara kiraye-kiraye a kan cewa ya kamata a ce an rufe wannan jami'a saboda kawai rashin kewaye ta da ba a yi ba ina ganin daɗi ne yayi yawa domin idan daɗi ya yawa sai ɗan adam ya ce Allah kashe ni idan za mu iya tunawa yan kwanakin nan ne a janarar tukur yusuf buratai ya ba da umarni a je a kewaye jami'an nan da katanga girman jami'an nan ya kai kusan murabba'in kilomita 27 kilomita 27 sojan najeriya suka sa aka kewaye domin yanayi na kula da lafiyar al'umma aiki ne da ya rataya a kan bangarori da dama na Najeriya. Dole ne a yaba ma rundunar sojan Najeriya na wannan aikin alkhairi da ta yi. Amma abin da nake so na tana ma al'umma. A daidai wannan lokacin da suka yi wannan kira sun makara domin a daidai lokacin da shugaba Muhammadu Buhari kokarin da ya na yaƙi da 'yan Boko Haram da nasarar da aka samu ta fuskar yaƙi da Boko Haram duk da a nan gaba za mu ɗan yi bayanin matakai da shugaba Muhammadu Buhari ya samu ya bi ya samu nasara wajen yaƙi da boko haram ɗin nan amma abin da muke so mu tana wa al'umma a wannan shekarar da muke ciki ne fa lokacin da shugaba muhammadu buhari bai cimma shekara biyu ba akan karagar mulkin najeriya a cikin shekaru hudu da muke fatan zai a zangon farko al'ummar jihar borno baki ɗaya suka fito suka ringa yin abubuwan da aka haramta musu shekara kusan biyar shida bakwai da suka gabata kamar na san zami wannan magana da nake duba shafukan jaridu aka ce ga yunkurin da rundunar sojan najeriya ta yi na zagaye wannan katafariyar makarantar ta jami'ar maiduguri wanda aka yi da rami domin 'yan boko haram da waɗanda suke sha'awar kawo hari idan su zo a yi musu ƙofar rago su faɗa ciki sai na fahimci cewa ai wani nauyi ne da ya rataya akan bangarori da dama su wato rundunar sojan najeriya haƙƙinsu ne su kiyaye lafiya da dukiyar al'umma amma a ɓangare guda akwai bangare na ma'aikatar ilimi ta tarayyar najeriya sai na ce amma tun da yake abu ne da ya shafi jami'a bari na yi yunkurin neman wato babban sakatare na hukumar da ke kula da jami'o ta najeriya wato Profesa abubakar adamu rashid da na buga masa waya nake cewa yaya aka yi ga lamari har rundunar sojan najeriya ta je ta zagaye jami'ar maiduguri sai ce malam shi abin kamar ka shiga zuciyata ya ce yanzu nan mitin ɗin da muka gama mun tattauna ne akan yadda za mu je mu kai ziyara ta musamman wannan jami'a ta maiduguri domin mu ga daga ɓangaren mu me ya kamata mu yi ya ce ya fara magana da ministan ilimi malam adamu adamu ya ce za su ɗauki tawaga ta musamman su je su ga wannan ziyara baya ga godiya da suka yi ga shugaban sojan kasa na tarayyar najeriya su kuma daga bangaren su ga abin da ya kamata domin ele kai idan ka kalli kasafin kuɗi na shekara ta 2017 kasafi ne wanda aka yi masa take na tada komar da kuma farfadowa daga dogon suma da tattalin arzikin Najeriya ya shiga idan kuma ka kalli capital expenditure ma'aikatar ilimi an ware mata miliyan dubu hamsin ita kanta ma'aikatar tsaro ta tarayyar Najeriya an ware mata miliyan dubu ɗari da arba'in waɗannan na manyan ayyuka ne banda abubuwa na tafi kaso yau da kullum idan muka kalli kasafin kuɗi na shekara ta 2016 da ya gabata wanda shine zamu iya cewa ɗan ba wanda fa bai kai kuɗin da aka ware na shekara ta 2017 ba na tiriliyan bakwai da kusan ɗigo uku wancan tiriliyan shida da ɗigo wurin shida aka yi shi amma duk da haka a tarihin najeriya ga baki ɗaya ba a taɓa tsintar wata shekara da aka ce a cikin kasafin kuɗi an kashe tiriliyan ɗaya da kusan ɗigo ba a shekara a matsayin gudanar da manyan ayyuka sai kuma wannan al'amari za a ce a sanadiyar sa ana nema a rufe na tunawa mutane lokacin da ake asalin rigimar boko haram din nan harin da aka kai ma jami'ar bayero wanda a lokaci ɗaya jami'ar bayero ba a barna take ba a kano take an kashe kusan mutum goma sha tara ko sha bakwai a wannan lokaci ba lokacin shugaban muhammadu buhari ba ne amma babu wanda ya fito ya ce a rufe wannan jami'ar saboda yara da suke karatu a ce wai an gaza ba a rufe ta ba to yin haka ne shaban ya nuna ba ga tona wannan rami da rundunar sojojin najeriya ta kudura aniyar yi akwai wani shiri kenan nan musamman ko tabbacin cewa za a zagaye wannan jami'ar da katanga ta musamman wato abin da nake cewa yana ɗaya daga cikin ziyarar da ita shugaban wato hukumar da ke kula da jami'o na tarayyar najeriya bisa halewar ministan ilimi za su je su kai wannan jami'a ba ma wannan jami'a ba duka jami'o'in Najeriya hankalin ma'aikatar ilimi na tarayyar Najeriya yana kansu hankalin shugaba Muhammadu Buhari yana kansu domin wajibi ne a kiyaye lafiya da dukiyar al'umma kuma jami'an nan ba yanzu aka yi ta ba a zamanin shugaba Muhammadu Buhari jami'a ce mai dimbin tarihi da aka yi ta shekara da shekaru lokacin ma demokuraɗiyya bata daɗe da kafuwa ba lokacin da aka yi wannan jami'a tun wanne lokaci haka take kuma har lokacin da Boko Haram suka yi tashansu suka kashe waɗanda za su kashe suka tsugunar da waɗanda za su tsugunar suka tarwatsa mutane aka kashe iyaye da 'ya'ya ba a kai abubuwa wato ba a yi wannan tunanin cewa ya kamata a ce an gine wannan jami'a ba sai a yanzu da shugaba Muhammadu Buhari ya zo wanda an riga an gama da Boko Haram da ikon Allah da girman Allah. Shagon bayanan kan nan na nuna kamar mutane ne ko in ce ita kungiyar ASU bata ga irin kwazo da kake nunawa ita gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na yi ba. Shi kuma mataimakin shugaban jami'ar a nan Abuja ya bayyana cewa wato shi farfesa ibrahim jodi kenan bai rufe jami'ar bane saboda kada ya kawo koma baya ga karatun ɗalibai duk da wannan barazana da ake fuskanta amma ba mamaki kaga karfin jami'ar zai kare tun da ana ci gaba da kai hare-haren nan me wannan bayanin naka yake nunawa ya nuna kai kana ga tamkar baya ganin kokarin da gwamnatin Buhari take kenan kan yaki da 'yan ta'adda na Boko Haram to ni a fahimta ta kamar ihu ne bayan hari wannan kira da suka yi Allah saka musu da alheri sun yi ne domin su kiyaye lafiyar waɗanda suke shugabanta amma abin da nake so na roƙe su kuma na ji hankalin su kuma mu daɗa lallashin su shine su fahimci cewa a baya fa a Najeriya ba wai a jihar Borno ba kadai an yi wani zamani da dukkanin wani ɗalibi idan zai shiga makaranta ko da kaka ce ba wai uwa ba ko matar aure ba budurwa ba matar aure ba bazawara duk hijabin da kika saka sai an saka wata na'ura an caccaje ki saboda rashin nutsuwa da juna akan ana tunanin zaki je ki kai wani bam ko wani abu kai ba ma jami'a ba ta sakandare a wancan lokacin kungiyar malamai ba ta kira akan a rufe jami'o'i ba sai a wannan lokaci da Allah subhanahu wata'ala ya kawo karshen boko haram a wannan lokaci da hare-haren da aka yi sai ka ji an kwana wuni an sati ɗaya biyu baka ji bam ya tashi ba Allah ya kawo zaman lafiya su duba Allah su duba girman Allah su duba darajar ilimin nan na yara da ake basu kuma su duba yunkuri na gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da rundunar sojan sama idan ma magana ake ta jami'a jami'ar Maidugurin a ga aikin da aka yi da kuma yadda shugaba Muhammadu Buhari tun ma a satin da ya karbi mulki kafin ya je ko ina sai da ya ziyarci manya-manyan kasashen nan da suke da alaka da Najeriya jamhuriyar Nijar kamar da Chadi duka ya je nemi haɗin kansu kuma nasara ta taho to muna so su duba Allah su yi haƙuri da wannan kira da suka yi wannan lokacin ya riga ya huce da ya kamata a ce a rufe jami'a a tabarbar ilimin yara idan an kwatanta da wancan lokacin da aka karɓi mulki a gwamnatin jam'iyyar PDP a jami'ar Bayero kaɗai na faɗa an kashe a rana ɗaya mutane kusan goma sha wani abu amma a wannan lokacin babu wani kungiya ba wata kungiya da ta fito ta yi kira ta ce ya kamata a rufe jami'a to waɗannan malamai mun sani kuna kiyaye haƙƙin waɗanda kuke shugabanta ne amma ku duba Allah ku duba girman Allah ku kuma gode ma gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da kokarin da take na kiyaye lafiya da dukiyar al'umma kuma da ikon Allah da girman Allah wannan al'amari ya kusan daina faruwa a kowane loko da sako a Najeriya daga wannan shiri na musamman na yau da gobe wani albishir ne sha'aban za ka yi wa malaman jami'ar maiduguri ɗaliban jami'ar maiduguri da sauran ma'aikata cewa lallai dai gwamnatin buhari na sane da su kuma za ta kai musu ɗauki na gaggawa wajen sa su su yi bacci idanunsu biyu a rufe dan yanzu yawanci balli ballin su kullum sai tashi yake kan za a iya kai musu hari ko yaushe wallahi ilin kaya ba wai jami'ar maiduguri ba kadai a fahimta ta da kuma fahimta da nawa shugaban najeriya shugaba muhammadu buhari dukkanin wani nau'i na al'umma da dukkanin wani mata mataki da shugaba Muhammadu Buhari yake ganin in ya ɗauka zai kawo al'ummar Najeriya sauƙi da maslaha da salaha a cikin rayuwarsu shugaba Muhammadu Buhari sai inda karfin sai kare. Kuma kamar yadda na faɗa maka a ɗazu na yi magana da shugaban hukumar da ke kula da jami'o na tarayyar Najeriya Farfesa Abubakar Adamu Rashid ya tabbatar mana cewa sa sahalewar ministan ilimi na tarayyar Najeriya Malam Adamu Adamu za a kai ziyara ta musamman ga jami'ar Maiduguri a duba abubuwa da aka yi ya kamata a ce an yi ta iya yiwuwa maganar katange wannan jami'a da kuma shi kansa wannan kokari da da rundunar sojan Najeriya ta yi a yaba musu amma mu dada tana wa al'umma jami'ar Maiduguri fa ba wai a zamanin shugaba Muhammadu Buhari aka gina ta ba an yi ta ne tun shekara da shekaru duba da kuɗaɗe masu nauyi da shugaba Muhammadu Buhari ya ware a cikin kasafin shekara ta 2017 misali a manya-manyan ayyuka kaɗai waɗanda suka haɗa da gine-gine da sauransu amma ma'aikatar ilimi kaɗai an ware miliyan dubu hamsin mun yi imani tun da a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ne ba za a cinye wannan kuɗi ba rayukan ɗalibai da rayukan ayyukan malamai na jami'o'i da firamare da sakandare duka shugaba Muhammadu Buhari yana girmama su kuma yana martaba su kuma sai inda karfin sa ya kare da ikon Allah da girman Allah. sauraro hadimin shugaban Najeriya kenan kan harkokin kafafen yada labaru Shaban Ibrahim Sharada. Mun gode kwarai da gaske sai mun sake tuntuɓar nan gaban Allah da. Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwada ban haure. nemi ilimi gwadaban ɗorewa a ah, mu nemi ilimi alfaharin kowa ilimi don kowa ilimi don kowa mu nemi ilimi fitilar haskawa wanda bai gani mana hangowa hmm. Allah ya sawaƙi Allah ya sa kuma a yi gyaran yake faɗi. safi nake yi tunanin shiga aji da irin wannan yanayin tsaro to ai ba za ka mame da hankali ba karatun ba ba zai shiga ba ina fa Allah dai ya mm. kyauta dai Allah dai ya kara tsire mu gaba daya amin amin to yanzu bari mu ji daga gare ku masu sauraro kan tambayar da muka muku cewa waɗanne hanyoyi ya kamata a bi don ganin an samar da cikakken tsaro a jami'o'i da sauran makarantu a ƙasashenmu. mu Sakon farko daga Mansur Sa'id PRP ya ce ta hanyar amfani da tsaron zamani a makarantunmu ba tsohuwar hanyar da aka sani ta tale-tale ba. Lokaci ya wuce da za a dinga amfani da tsohuwar hanyar da muka gada daga wajen kakanninmu. Muddin tsaron ake so a gudanar da gaske, akwai buƙatar kakkafa na'urorin ICT da CCTV camera tare da kula da yadda ayyukan suke tafiya a ɗaukacin manya da ƙananan makarantunmu. Sai Kamarad Zakar Wai Adamu Kwantagora ya ce wayarwa ɗalibai da kai akan su rika lura da waɗanda suke mu'amala da su a cikin makarantar sannan mahukunta jami'o'in su samar da wadatattun masu tsaro wato masu gadi ƙwararru sai muhammad mai kayan miya orji gombe ya ce ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta kara yawan jami'an tsaro a dukkan jami'o'in najeriya gani yadda ake kai hare-haren ta'addanci a jami'o'in sai umar wai sanusi dan dume ya ce salam yau da gobe ai hanyar da za a bi don magance hare-hare a makarantun mu shine daina barin cunkoso yana faruwa a lokacin da ake tsakiyar tafiya sannan kuma bincike mai tsanani ta hanyar cacike dukkan wani wanda zai shiga jami'ar koda kuwa wane ne sannan kuma da sanya kyamarorin tsaro na cctv ni a gani na ta wannan hanyar ne kawai za a magance matsalar tsaro a makarantunmu. Sai Bello Banya Ibrahim ya ce ni a ganina yadda za a yi wajen samar da tsaro a jami'o'in Najeriya shine a damƙa alhakin tsaron hannun soja da 'yan sanda da kuma jami'an farin kaya saboda jami'an tsaron jami'a wato security ba su da cikakkiyar kwarewa wajen samar da tsaro. Don haka yadda soja da 'yan sanda suke tsaron gidajen gwamnati haka kuma ya kamata su tsare jami'o'in ƙasar nan. Sai Abdulhamid Bashiru Gwiwaso ba ya ce hakika akwai buƙatar gwamnati ta mai da hankali wajen samar da jami'an tsaro masu nagarta da sanin makamar aiki wajen magance barazanar tsaro da ke shirin zama karfan kafa a jami'o'in ƙasar nan musamman wannan lokacin. Sai Ali Abdullahi Doron Baga ya ce yau da gobe kamata ya yi waɗanda haƙƙin tsaro yake kansu su yi bincike akan yaya ƙasashe masu ci gaba ke ba da tsaro a jami'o'insu sai su masu kwatanta haka a nan Najeriya. Sai Isiyaku Hamza Gogori ya ce ta hanyar samar da kayan zamani masu ɗaukar hoto ko abin da yake daga nesa kafin ya ƙaro su kusa a ɓangaren jami'an tsaro kuwa ya kamata a ƙara adadin su sannan kuma ɗalibai su dinga bada bayanan sirri. Sai Aisha Alhaji ta ce na farko su jami'an tsaro su kasance masu tsoron Allah sannan gwamnati ta cire kuɗi ta siya makamai na zamani masu nagarta da kuma aiki ba ji ba gani. Sai Cillu Tomogol Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe sai a nemi haɗin kan jama'a kafin a cimma wannan buri Allah ya zano da ƙasashenmu lafiya amin. Sai Muhammad Sabiu Ibrahim ya ce salam yau da gobe hanya da za a bi shine makarantu su haɗa hannu da vigilante group of Nigeria su zuba vigilante a kowane lungu in insha Allah za a samu sauki sosai. Sai buba mai gora gashuwa ya ce a gaskiya dole a baza jami'an tsaro ciki da kewayen makarantu ba wai zagaye makaranta da ramuka ba haka zalika su ma 'yan makaranta su zama jami'an tsaron kansu da kansu idan sun ga bakon fuska sai su ɗauki mataki a kai. To sai kuma mu leƙa shafinmu na Twitter at usman manika ya ce a gaskiya ta hanyar sanya na'urori masu bayyana bayanai akan masu laifuka a kowace jami'a da makarantu don samun bayanai akan masu laifukan sai at idris Dangaji ya ce addu'a da sa ido sai at babba bajoga ya ce gaskiya idan babu tsaro to ɗalibai ma ba za su samu karatu mai inganci ba saboda a kullum za su kasance a cikin zulumi sai daga ƙarshe at real underscore ba tsari ya ce cikakken horo da kayan aiki na zamani sauran ɗalibai kuma su zama masu kula da zirga-zirgar bakin fuska jami'an tsaro kaɗai ba su iyawa To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To, madalla Maryam, yanzu kina ce min wai shekara 41. A, da ɗaya tun da samun 'yancin kai eh, daga uh, kisan da suna karkashin mulkin Burtaniya. Eh. To, sai suka yi juyin juya hali eh. da suka samu suka samu 'yancin uh, su a shekarar 1776 shekarar 241 kenan. Masha Allah. <laughs> Kisan kuma yau kuma kisa akwai fareti ne da su dai mm, akwai shagali sosai suna zaki gama duk kaya kowa ya sa mm. kayan tuta Amurka hatta kek mm. kek da an yi kek na ci duk eh. da kalar tuta eh, kisan ku ah, wani abun mamaki eh. mutane biyu da suka yi gwagwarmayar samun wannan yancin ah, daga hannun ah, Birtaniya sun mutu a ranar yulin hudu ga watan yulin shekarar shekara hamsin bayan da zagayowar samun yanci a rana ɗaya suka mutu su ah, biyu <laughs> ah, thomas jefferson da john adams a wannan wani tarihi ne daban maryam lokaci ba zai ba mu nishe ba wallahi kam sosai dai kam ah, a nan shafinmu na facebook ma babu ko sakon guda ke eh, ga wani aliyu guda ya mm. ce wai abin mamaki tun tafiya shugaba buhari mm. jinya harka tsaro take ta tabarbarewa a arewacin najeriya allah dai ya kawo mana ƙarshen ta'addancin na amin amina to yanzu ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau sai kuma gobe war haka da izinin allah za mu dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin safinatu zusa da su dangi da wanda ya haɗa mana sauti ya jagoranci shirin mr daniel brown da injiniyan mu na yau Cornelius da ma eh, Ibrahim Jarmai da ya haɗa mu ta Facebook Live. Ni Maryam Bashir Bugaji da na ja ragamar shirin ke ke muku sallama daga nan Washington DC a huta lafiya. wasan ba ta ba, wasan na motsa su ba ta share ba.